Wata babban nasara da yanzu haka dakarun sojojin ƙasar Nijar suka ƙara kan fatawa a dangane da wani muhimman yaƙi da suka yi da 'yan ta'addan da suka addabe su. Lallai sun gwabza wannan yaƙi haka zalika sun ci babban nasara tare da riba. To kafin dai mu je cikin labaran tsinin gadan-gadan masu mu na yau da kullum ku fara biyo mu da subscribers. Haɗe da idan na mana ƙararrawar sanarwa AMG TV Hausa. Wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran. Hakika dakarun sojojin ƙasar Nijar sun yi wata babban nasara a dangane da arangamar da suka yi da 'yan ta'adda. Tun bayan su daga ƙungiyar ecos da kowa ya san da cewa ita kanta ƙasar take fama da matsalar taɓarɓarewar tsaro wanda ta je ta shirya wata ƙungiya mai taken AES wato dai gamayyar kasar a ita kanta Burkina Faso da kuma Mali da ita Nijar ɗin. wanda aka ci gaba da samun matsatsali tsakanin wa'annan ƙasashe bangaren yanayin yadda ake ta samun ba ta kashi da taraliya da tsakaninsu da 'yan ta'adda masu kirarin yin jihadi akan cewa sai an dawo da tsohuwar gwamnatin kasar Nijar ɗin wato dai gwamnatin demokaradiyya ta Muhammad Bazoum da a takaicen takaicewa shugaban ƙasa shi kansa Abdulrahman Chani. ya bayyana cewa lallai babu gudu babu ja da baya duk wanda ya ce zai yaƙi da gwamnatin sato shi ma a shirye yake domin kuwa 'yan ƙungiyar jihadin suna yin ikirari ne cewa su 'yan kungiyar jihadi ne suna tafiya da ƙudurin gwamnati lalle babu shakka wannan shine irin abin da suke aiwatarwa wanda kuma aiwatar da hakan kwata-kwata ba daidai ba ne wanda haifar da ta'addanci a cikin ƙasar Nijar ɗin abu ne wanda yake mara tushe haka dalika mara dalili. To lalle dai babu shakka 'yan jami'an sojojin ƙasar Nijar yanzu haka suna ci gaba da gwabza faɗa da duk wani ɗan ta'adda idan ya taso musu. wanda a yau dinnan suka yi wata babban nasara a dangane da 'yan ta'addan ƙasar Nijar ɗin wanda har ta kai ta kawo a wasu ɓangarori da dama yanzu haka sojawan ƙasar Nijar ɗin sun fara shirin ƙara a sojawa waɗanda za su ci gaba da ba su ƙwarin gwiwa ma'ana dai gwamnatin mulkin a demokaradiyya lalle babu shakka za a nuna mata bata isa ba da irin ƙudurorin da take turo da su na 'yan ta'adda zuwa ƙasar Nijar ɗin. to lalle babu shakka a wannan lokaci fa kwasan Nijar ɗin ta tashi tsayi wanda yanzu haka take niyyar ƙaro dakarun sojoji kamar guda 500 wanda za ci gaba da bawa gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ɗin kariya. To masu mu ne da kullum dai duka duka wannan kenan shine rahoton da muke dauke da shi a yau a dangane da kasar Nijar da kuma irin harin da 'yan ta'adda suka kai kuma aka dakatar da su sojoji suka ragargaje su. a yankin nan na talabiri sai ku ci gaba da biyo mu da kwamen da lakin amd tv hausa wannan kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo ku labaran